للعالمين إذا تفعل صلوا عليه فذاك أمر إلهكم يؤتي لمن سل الثواب جزيلا أما بعد أنقوا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من شاتك وصدوة رمضان hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447 da arba'in da bakwai wanda ya daidai da bakwai ga watan uku shekara dubu biyu da ashirin da shida a wannan masallaci masjidin rahma a wannan wata na ramadana a watan rahma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ka sa muna daga cikin bayan da za su samu wannan rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala a wannan gari na Jos wannan jiha ta Plateau inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani wanda muna fatan Allah ta'ala ya sa ƙur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira abinda aka ce mi Allah ka sa mi wanda aka ce mu bari Allah ka ba mu ikon bari duk abinda aka ambata na rahama a wannan littafin Allah ka sa mu haɗu da shi duniya da lahira abinda aka faɗa na azaba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tsire mu daga wannan abin don tsarkin sunayensa wanda ya gina wannan masallaci a matsayin wakafi zuwa ga iyayensa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansu ya musu rahama Allah ya karɓa aikin da aka yi saboda su inda suka tafi Allah ya sa ya fi inda suka bari shi ma muna masa addu'a Allah ya ba shi ‘ya'yan da za su yi masa sama da abin da shi ya musu duk wanda yake nan da wanda yake bibiyan masa na kai masa wanda duk iyayensa suka rasu Allah ya ji kansu ya masa rahama Allah ya sa su ma sun huta abinda suka bari a matsayin zuri'a a bayan su Allah ke musu albarka duk wanda cikin ma'anan yake da iyaye suna raye muna masa addu'a Allah ke masa babban arziki na rabuwa lafiya da su a jiya malam ya karanto tambaya na ce to zan zo da littafi wani da ya tambaya akan mun yi magana akan abin da ya shafi a wato shan kayan maye don mutum ya sha kayan maye ya saki mace ya hukuncin sakin ya hukuncin sakin nasu yake a watakila ba mamaki in mun je za mu magana ayin da za biyo baya ko gobe hita abinda ake ce masa alkita littafi asalin kalmar alkitabu daga su aljeshu rundina wanda za ta tattaro mutane daga nan daga nan daga nan in sun haɗu jam'insa shi shine katari yadda ake cewa wato katiba katari runduna to haka ɗin littafi ya tara fallaye da yawa sai a ce masa alkitab shi sa ga suke bambantawa tsakanin ar-risala fallayen littafin da ba su da yawa da kuma alkitab fallayen takardun da suke da yawa to malami ya kan yi littafi sai sa kitabu kana a ƙarƙashinsa za ka samu ko dai akwai babubuka wanda suka kunshi matsaloli da yawa ko kuma fasali fasali in kana karatu ga baki ɗaya fiƙihun musulunci ya kunshi kitab talatin da shida kan fara da kitabun tsahara kitabun tsara kitabun tanari wa ma ila zalika da abin da ke biyo ba to harkar saki tana ciki da wannan littafin mai suna rudatul mutanazzi sharhu bidayatul mutafaqqi juz'i guda uku yake da shi to uku na ƙarshe a shafi na ɗari da hamsin da shida to dai kawo yana tattauna maganar abin da ya shafa saki da kuma anwa na saki a kitabun tsara. don kitabun tsara littafi ne da ke tattauna matsaloli na saki a ƙarƙashinsa akwai masa'il daban-daban to lokacin da ya zo da ya yi magana akan abin da ya shafi wato babu a kamun tsara zai yi magana akan hukuncin saki ya fara da abin da ya shafi wato talakus sabi yawo karami in aka mai aure ya saki matar sakin yi ko biyi ba malamai suka tattauna suka ƙara wa juna iri to sannan akwai talakus sakara sakin wanda ya sha kayan maye ita ce matsala ta biyu da ya tattauna akwai talakul makuri ko makura sakin wanda aka tilasta shi ya saki matarsa shin sakin ya yi ko bai yi ba sannan akwai talakun garba mutumin da ya fusata ya saki matarsa sannan ya zuwa ya tattauna hatta abin da ya shafi matsalar saki uku lokaci daya da makamantansu domin sun shiga da yawa lokacin da ya zo cewa talakun sakarat sai ya ce ittalafa ahadul ilmi ala qawlayn malamai sun ƙara wa juna ilimi a kan zantuka guda biyu ya fa'o talaku sakara wa yi uka zubi akwai wanda suka ce mutum ya sha ɓaye ya saki matarsa saki ya yi kuma za a kama shi da hukuncin sakin da wa matar sai ce alƙa'ilu na bizalika malaman da suka faɗi wannan ita ce fahimtarsu ita ce ra'ayinsu na farko an ruwaito wannan daga sai da kaga sahabin manzon Allah ne ko na biyu akwai sirna muawiya akwai ibnu abbas tarjumanul qur'an habru hadhihi al umma wannan a na sahabbai to akwai sa'id bin al-musayyib akwai ata akwai mujahid akwai al akwai ibnu sirina akwai ashabi akwai an akwai maimun bin maharan akwai al akwai al-imam malik as-sawri al-auza'i الشافعي في أحد القولين دم الإمام yana da الجديد da القديم sannan akwai ibn shubrama sannan akwai abu hanifa da ɗalibansa guda biyu sannan akwai suleiman bin har yanzu kaga akwai malami guda goma sha tara tsakanin sahabai da waɗanda suka biyo bayan a waɗannan ɗabaka da tabi'ai da tabi'i tabi'ina wa'inda suke da fahimta cewa in mutum ya saki matarsa ya sha kayan maye ta saku ɗaya kenan to sai mu dawo suka kawo dalilansu ga shi nan dalilansu ba lokacin da za mu karanto dalilan wa'innan malaman sai wa'inda suka ce ba ta saku ba su ne su kuma akwai usman bin affan sahabin manzan Allah shi ma akwai Umar bin Abdulaziz akwai al bin Muhammad akwai Tawus akwai Rabi'a wanda mun ce Rabi'atul Ra'i ne shi kuma malamin al Malik akwai Yahya bin Al-Ansari akwai Allaisu akwai Al'ambar akwai Ishaq akwai Abu akwai ash akwai mun ce yana da al da al akwai al akwai al Ahmad akwai Sheikhul Islam akwai Ibn Qayyim cikin waɗanda suka zo daga baya kaga malamai guda nawa guda goma sha biyar to in irin wannan matsalar ta faru suke la'akari akwai bambanci tsakanin fatawa da hukunci ana ganewa fatawa ka tambayi malami ya ba ka amsa gwargwadon wanda yake ganin maslaha da kuma a tafi kotu alƙali ne zai hukunci in aka tafi kotu a nan mazhabar malikiya suke in alƙali ne wani ya sha kayan maye izartar da hukuncin cewa matarsa ta zafi to a nan gurin hukuncin alƙali yana gaba da fatawar malam saboda shi gwamnati ne shi kuma malamin bawa ba ba gwamnati ba ne shi yasa masu cewa wanda ya saki matarsa saki uku lokaci ɗaya ba ta saku ba la'akari da abin da ya biyo baya da tattaunawan sahabbai sai na ce ɗaliban da suke la'akari da ya kamata su kalli dalilin da ya sa sai na umar ya ce duk wanda ya saki matarsa saki uku me yasa Allah ya ba da zafi a abin da ya kamata a jinkirta a yi shi ɗaya bayan ɗaya amma mutane saboda wasa da littafin Allah sai su zarta sai ce daga yau duk wanda ya saki matarsa saki uku lokaci ɗaya mun zartan mai to illa illa da ta sa sai na umar ya yi haka illa da ta sa sai na umar ya haka an fahimta shi ne illar da ta sa sai na umar ya yi haka wannan illar ita za a kalla to shi sa sai zamanto ni ina cikin waɗanda suke da ra'ayi wanda ya saki matarsa saki uku in aka zo za a ce sakin bai yi ba ne a mai nasiha a gyara idan bai taɓa yi ba amma in ya taɓa sakin matarsa saki uku lokaci ɗaya to in ya zo a zartar mai don shi ma ya wasa da littafin Allah ina ba ta fahimta so ba za a saki abin duka ba sannan kuma ba za a buɗe ƙofar duka ba ina ba ta fahimta Allah madaukakin sarki ya samu dace ya danganci wani lokaci wanda zai ba da fatawar wata maslaha ya kalla sannan wata haba ma ke da intisabi zuwa gare ta Allah ta'ala ya sa mu dace mu je jiya mun fara bayani kan makallahu mu je mai Allah ya بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون الله تعالى يا أيها الذين آمنوا kusan wannan shine na sha biyar a cikin surar daga shi ayar da za ta biyo baya an gama kiran masu imani inda a wannan surar ne sai dai abinda Allah ya ce musu su yi su yi wanda ya ce musu su bari su bari in dai suna da imanin saboda haka wannan duk abubuwan da suka gabata tun a baya tun daga maganan jiya ya yi hallazina amanu inna khamru da duk abin da ya biyo baya to daga nan ne Allah sai ya ce to wa idan qila lahum ta'alu in an ce musu ku zo ila ma anzalallahu wa ila rasuli zuwa ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar sai sai su kan abin da suka samu iyaye akai ya ishe su Allah ya ce yanzu to ko iyayen ba su san kuma ba a kan shirya suke ba haka za su bi su za ku bi su tunda an ce su taho ga gaskiya sun ce su suna kan abin da iyaye ke kai shi ne Allah ya sake kira yake to ya yi hallazi na amur ya ku wanda kuka yi imani alaikun an kusa kun kulizin kawo kanku da aka sai aka yi amfani da alaikun wanda asali alaikum aljaru wal ne sai aka yi nakalin shi sai ya koma alaikum ismu ila amrin da ma'anan ilzamu anfusakum ko ku ci kanku da aka sai zamanto ilzamu fi ismu ila amrin ne taka manqulun min al-jar wal majrur wa fa'iluhu damirun wa wato wujuban taqdiruhu antum am fusa maf'ulun bihi ne na ismu ila amri ko ku ci kawo kanku saboda la yadurrukum ba zai cutar da ku ba man dalla wanda yake bin hanyar da Allah ya ce a zo a bi idza tadaitum in ku kuna kan shiriya ba zai cutar da ku ba to sai muka ce akwai waɗanda suka fahimci wannan aya cewa in suna ganin su suna kan daidai ta ba dole bane sai sun tashi duk wanda yake bin Allah kada ya bi ba matsala bane sai muka ce a'a abinda wannan yake nufi idan an tafi lahira kai da ka tsaya ka ba Allah subhanahu wa ta'ala to ba zai cutar da kai ba wanda yake bin Allah yanzu idan an kira sallah kuna zaune tare da wasu mutane sai zaman to da an kira sallah ku za ku tashi ku zo masallaci ku yi sallah amma su suna zaune har a gama sallah a dawo ba za su yi ba Allah kai da ka taso ka zo kai alwala kai sallah idan an je lahira zai cutar da kai rashin sallarsa a lokacin da kai kai umarnin Allah ka zo kai sallah ba zai cutar da kai ba amma a daidai lokacin da suke wannan ɗabi'an na ana sallah yau su gobe su ko ku taso ku zo ku yi sallah su su yi shin wannan shi ke nuna cewa abin da suke shi kenan a rabu da su ba su da haƙƙin a yi musu umarni da kyakkyawa shi ne su zo su yi sallah wannan abin da suke na a kira sallah su zo su yi cewa ɗabi'a ce mara kyau su bi tsoron Allah su bata akwai wannan wajibcin ko babu akwai saboda ɗaya daga cikin illar da ke ciki idan akwai wasu waɗanda suke tasowa a area to mafi ƙarancin abin da zai faru akwai waɗanda wannan abin suna iya koyi da shi kuma hujjarsu shi ne a akwai suwana ma ai nan za a kira sallah muna kallon suwana har a gama sallah ai ko ba ta yi musamman yaro sai ce shi ya za a yi a dinga matsa mai shi ya zo ya sallah bayan ga suwana nan ma ba ta yi kenan ka ga rashin yin su yana iya na ya cutar da wasu waɗanda su masu nan gaba hujjarsu shine waɗanda ba ta yi to kuma in abin ya tafi a haka al'umma za ta cutu ko ba za ta cutu ba za ta cutu wanda aka yi wa'azi shan kayan maye babu kyau sai bai sha shi idan aka je lahira kai da ka bi umarnin Allah ba ka sha kayan maye ba don wani shi ya saba ma Allah ya sha kayan mayen a duniya sai cutar da kai amma idan ana ganin ana sarrafa kayan maye ko ba kwa sha kuka ƙi tashi fi wa'azi shin wannan illar shan yana iya cutar da mutane a nan duniya ko bai iya ko ba ka sha misali yanzu anguwa ne in ka ce ai layi don rukun mandalla da aka daito wasu sai suka zo suka kafa daba ta sayar da kayan maye a unguwar da sha mafi karancin abin da zai same ku na cutarwa shine warin kayan da ake siyarwa a gurin haka ne sannan abu na biyu yaran ku da za su taso a area kuna cikin haɗarin da in ba sa'a wasu daga cikin 'ya'yanku sai sun tasiranci da wannan muguwar sana'ar da aka ba unguwar wani yaron daga aikin shi zai ka siyo kaza in yana ganin suna shan wani abu in na hayaki ne ko na zuƙa ne daga nan zai ɗan fara ɗanɗanawa ya ji to mai ma ake ji daga nan in ba sa'a ba shi kenan ya yi lokacin da ka ce ai ba ruwanku su suke sha da ku ba sha kuke ba ina ruwanku lalla wannan abin yana taba mutane a unguwa ko ya taba su kenan ka gama anan alaikum kusa ku kulin zai kanku a a ku tsaya ku bi Allah wanda ya ce ba zai ba Allah ba a duniya in an je lahira rashin bin Allah sa ku ba zai cutar da ku ba saboda Allah subhanahu wata'ala ba azzalimi bane bal ma ayar akasin abinda maimakon mutane suke tsammani ita take nuna wajibcin cewa dole ne sai an bi Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar yin umarni da kyakkyawa da hani da mummuna. Wannan yasa na farko, kun ga a wannan matashin, kamar wa'azi, to Allah sai dai wa'azi ta fuska guda biyu, kamar umarni da kyakkyawan abu ko hannu. wanda ya fara yi kaco kwan ɗungulungur shi ne Allah subhanahu wa ta'ala shi ya fara yi ayoyin da ana ramma ya karanto jiya cewa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha Allah sai ya ce ƙarya kuke kul inna Allah la ya'muru bil fahsha'i kaga yayin da ya kore cewa bai yin umarni da alfasha a takulu na Allahi ma la ta'lamun sai ya ce kul amara rabbi bil qisti kenan kaga Allah yana umarni da adalci wannan yasa wani gurin yace inna ya amuru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba sannan wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi kaga yayin da yake umarni da dai bangaren sai kuma bangaren yana hanawa a wannan babu kenan waye ya fara yin umarni da kyakkyawan abu waye ya fara hanawa Allah subhanahu Ta'ala. a waccan ayar da ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay'in Allah ya ce الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأولاد التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك أولئك مفلحون ga lokacin da yake wa rahmati rahamata al kulli shay'in tayil wa kowane irin abu sai yace amma fa sa'aktubuha Allah yake da sannan sa a rubuta rahmatawa wa a wajabta ta lil ladina amanu lil ladina yattaquna wayanda suke jin tsoron Allah sannan suka yi imani da ayyuna bayan suna ba da zakka da ya faɗi wannan sifa ta farko sai yace ce allazi ne ya tafi wanda suke bin manzo al'ummi annabi kuma wanda bai je kowa ya koya mai karatu da rubutu ma kuma ko an ƙi ko an so shine malamin duk duniyar nan allabi maktubar inda indahum fit tawrat wani inji. wanda suka samu siffar annabi rubuce a cikin attaura da injila wannan siffar saninta ne yasa Allah ya faɗa cewa na atinahumul kitaba wanda muka ba su littafi ya arifuna hu kama ya arifuna abna'a wallahi sun fi siffar annabi a cikin littafinsu kamar yadda suka san ƴaƴansu amma wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lam wani bangare nasu suna koye gaskiya suna sani da sai yace yajidunahu maktuman indahum fit tawrati wal injili kaga daga cikin aikin annabi da sifarsa ya amuruhum bil ma'ruf yana umurtar su yace su yi abu mai kyau kenan kaga Allah ya fara sannan ya dora annabi cewa daga cikin aikin annabi da sifarsa ya amuruhum bil ma'ruf Allah yana umarni da kyakkyawan abu wa yanhahu anil munkar sannan yana hana al'ummar sa abin da yake munkari wa yuhillu lahum at-tayyibat yana halatta musu ababe masu daɗi wa yuhayyiru a al haba'is. yana haramta musu duk abin da yake datti ne sannan wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhi sannan duk abin da zai zama matsala wanda zai zama ma al'umman nan nauyi manzo Allah yana kokarin Allah subhanahu wata'ala ya dauke mu wannan al'umma a baya al'ummomi da dama in suka yi laifi akwai laifin da wasu in sun yi hanyar gyara laifin sai a ce sai wasu sun kashe wasu da sun yi abu ba daidai ba sai a kalli abin da suke so sai a ce haramun ne su daina ci in sun sake yin wani sai a sake duba sai a ga to me suke so ne sai a ga suna son kara sai a ce to shi ma su daina ci haka ba Allah ke musu hukuma yanzu inda irin wannan Allah ke wa mutane da zarar an yi wani abu Allah ya kalli wani abu ya ce mana haramun ne. ina rantse muku da Allah da yanzu an waye gari wani ba abin da zai ci ya yi kara, an kalla bai yake so an ce ka kashi da tunda ka ka saba ma Allah da sai manna Allah ya nemi Allah ya dauke ma al'ummar sa wannan Allah ya dauke da haka sai Allah ya ce fallazina amanu bihi wanda suka yi imani da wannan annabi wa suka karfafe shi wa nasaruhu suka bashi gudunmawa wata ba'un nurin da zai unzila ba a wasu ba hasken da aka saukar tare da shi Allah ya ce ula'ika humul muflihuna to wa'annan su ne masu samun babban rawa to tun da yanzu Allah ya fara da kansa ya ce inna Allah ya amuru Allah yana umarni bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba sannan ya hana kuma ya ce manzon Allah yana cikin sifarsa da aikinsa ya amuruhum bil ma'rufi wa yanhahum anil munkari yana umarni da abu mai kyau yana hana abu mara kyau to shi yasa ga kaga asiyakin ayoyi guda biyu na farko Allah ya kawo lamun amr yace wal takun minkum ummatu Allah ce dole ne ma an samu wata jama'a cikin ku ya da'una illa khayr aikin na nasu shine su tashi su kira mutane zuwa ga alkhairi sannan su yi umarni da kyakkyawan abu sannan su hana mummuna sannan sai Allah ya ce wa ula'ika humul muflihun to wa'annan su ne masu samun babban rabo sannan Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ku ne al'umma da ta kowace al'umma alkhairi saboda an fitar da ku ne dama don ku yi wannan aikin za ku yi umarni da kyakkyawa za ku hana munkari sannan za ku yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala to shine jiya muka fara bayani muka ce to wanda zai tashi shi kuma ya ce a yi abu mai kyau a bar abu mara kyau akwai mafi karinci abu guda shida da ya kamata a ci yana da alaka da su abu na farko shine al'ilmu ilimi to shi ilimin nan ya danganta gwargwadon abin da ka ɗauka na saƙo da kuma al'ummar da za ka je ka isarwa da saƙon shi yasa na Allah sai ya faɗa cewa ballibu anni wani aya a cikin balligu suka ce akwai umarni anni akwai tashrifi walau aya akwai tafsiri sauƙaƙawa za ka isar da saƙo a madadin wakilin manzan Allah hadisi ɗaya ka iya aya ɗaya ka iya to tsaya iya su da kyau in ka je wajen mutanen da za ka faɗawa sai ka tsaya kai musu sharhin hadisin da kyau iya abin da ka sani in ka ga za a shiga wani abu ka ce a wala sai baka sani ba iya abin da na faɗa muku wannan iya nan na sani ba laifi bane gobe ka sake zuwa a sake koya maka wani ka je su da ba su sani ba ka sake sanar da su abin da ka sani in aya ɗaya ka iya ta fahimce ta da kyau in ka je wajen waɗanda su ba su san wannan ba ka miƙe kai musu bayanin abin da ka sani in za a shiga wani babi ka ce a'a ai hakuri wallahi iya abin da ka sani kenan wannan babu laifi kuma rashin samun wannan cikin al'ummar kowane musulmi maimakon ya ɗauka shi wakili na annabi Muhammad a duk inda ya samu kansa zai isar da saƙon annabi gwargwadon abin da ya sani abin da bai sani bai ce ai hakuri zai tambu. zai binciko wannan ya taƙaita inda saƙon annabi ya kamata a ce ya je an samu kusuri da yawa daga cikin al'umma sun kasa isar da saƙon kaga balli isar kanni ka ji cewa ka ji za ka isar da wani sako iya abin da ka sani kana wakiltar manzon Allah ne a akwai tashiriti akwai girma da matsayi da daraja ka zo kana isar da sako kana jin cewa kai wakilin annabi ne annabi kake wakilta sannan walau aya akwai tafsifi ba tsananta maka ba cewa sai ka yi karatu ka zama ma ɗinɗimin malami sannan dole za ka zamanto kana iya zama wakili a wannan bangaren wannan kenan shine abu na farko al-ilm to shi yasa zaka ga al-imam Abu Ishaq al-Ribili lokacin da yake wa Abubakar nasiha ce Abubakar dau law ajauta ila ma fi hadduka in aqalta Abubakar na kira ka inda kana da hankali ila ma fi hadduka in aqalta zuwa ga abin da yake zaka samu babban rabo in kana da hankali sai ce ila ilmin takunu bihi Imaman muta'an inna aita wa in amarka ni ina kiranka ne zuwa ga ilimi wanda zai zamanto maka jagora a lokacin da zaka ce a yi wani abu ko a bar wani abu da haka wa yajilu ma bi ainihin min gishaha wa yahdika sabila idza dalalta wa yajilu zai yayi maka ma bi ainihin min gishaha abin da ke yana a idanka sannan wa yahdika as-sabila ilimi ne zai shiryar da kai zuwa ga hanya idza dalalta lokacin da za ka kauce Sa'ida ta ilimi sai ta ce maka a'a ba haka ba ne ga yadda abu yake sannan wa tahmilu na ji ka tada sannan wa yafsuka al-jamal idan tarafta wa za ka ɗauki kambu na sarauta idan kana ɗauke da ilimi sannan wa yafsuka al-jamala ilimi sai ya tufatar da kai ka zama kyakkyawa lokacin da ka waye gari ko ba kunta ka bi ka san kowa ba ilimi sai ya rufa maka asiri saboda albarkarsa da haka sai yake cewa ya yanaluka naf'uhu ma ta hayyan wa baka zuhurhu laka in zahabta yanaluka naf'uhu amfanin sa zai same ka matukar kana dare sannan waye baka zuhurhu laka zai wanzu a matsayin wato abin da kai iddikali kai tattalinsa ka ajiye in rayuwarka ta riga ta ƙare yanzu ma na maka da irin su sama ila idris da ire-iren su mai, ai sun bar duniya amma abin da suka karantar ya sa har yanzu alherin su bai yanke ba sai ya ce huwal adbul muhannad laysa yanbu tusibu bihi maqatil man darabta huwal adbu shi ilimi shine takobi da yawa jini na wuce ka ɗau huwa al'adun muhannadu laifin yalbu wanda bai da kushewa to sigu bihi maqatila man darabta wanda da shine take samu kai duka dukan da mutum ba zai tashi ba ta hanyar ilimi bahaushe yana cewa da sarkin yawa ba ya fi sarkin ƙarfi ba to ka haɗa sarkin yawa da sarkin ƙarfin duk tattara su sarkin ilimi ya fi su ta ina muka gane wannan Annabu Suleiman. lokacin da ya miƙi da aka kawo masa wasiƙa daga waccan matan mai mulki sanda ya miƙi ya ce ayyukum ya atini bi arshi har ƙabala an yi a tuni musulmi, kwaye zai zo min da gadon da take takama da shi na mulki gabanin su zo su musulunta qala ifritun min jinni sai wani matashi daga cikin matasan aljanu ya miƙe ce ana ati ka bihi qabla an an taquma min maqamika wa inni alayhi laqawiyyun amin ni zan je in zo da gadon ka banin ka gama sauraron ƙararraki da shari'o'i saboda ina da ƙarfi kaga me yake da shi ƙarfi saboda sarkin ƙarfi ne to wa qala allazi innahu ilmun min alkitab wanda yake shi kuma gurin shi akwai ilimin littafi cewa ana aki ka bihi kabla an yankar da ilayka tarfuka ni zan je in dauko gadan gabanin ka rufe idan ka ka bude annabi suleiman yana rufe idan shi yana budewa sai ya kuma ga gadan an kawo saboda wannan yana takama da karfi wannan kuma wa ke yasa falamma ra'ahu mustaqirran indahu sai ta qala hada min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur kaga yana bude ido sai ga gagadan an kawo to da haka ya zamanto yanzu nan wajen duk nan namu da ana zaunan nan ta kusurwa guda hudun nan da wannan da waccan kofa da sanar da sanar inda liman ke shigowa da zakoki guda hudu za su biyo nan gurin kawai ba a wani wasu abu wani zai bullo tada. wani ma zai kullo tana to sai dai gobe an haɗa a ibiya da mai ba amma wani yadda ma aka yi masa wallahi ba zai sani duk taron nan namu wallahi za ki watsi in za ku kin guda hudu da za su watsi ba watsi mutane za su amma tare da wannan ƙarfin da suke da shi da wannan kwarjinin da waye kuma kana iya ganin ɗan adam ya kamo zakin nan ya sa shi a keji ya kulle saboda bambanci tsakanin ɗan adam ɗin da shi ta fuskar ilimi shi mai zai amfani da shi shi kuma ɗan adam mai zai amfani da shi to shi ya sa da sarkin ƙarfi da sarkin yawa in ka tattara su duka sarkin ilimi ya fi su wannan shi ne hikimar da ya sa ko ga Allah da zai farawa annabi wahayi sai yace masa ikra bismi rabbika yawm ikra bismillahi rahmanir rahim Kaga ce masa ikara, ka yi karatu da sunan Allah wanda ya halitta sai ba a faɗi mai za a karanta ba kai aka ce ikaratu. Ikaratu. To yanzu wannan shi ne shi yasa yake ce masa uwal adwul muhandadu laisa yanbu tusibu bihi da man darabta sannan wa zub ilimi taska ne wanda la ta kafa alaihi lissan kafiful haisu yujadu khafiful haml yujadu haisu kunta ba ka jin tsoron barawo zai zo ya dauke ko ka taba ganin wani mai karatu da masu gadi a kofar gidan suna zarrare ido ana na ya faru suka ce wallahi kun san algarta malam yana da makiya yan adawa ko jin tsoro muke yi kada da daddare wani lallabo ya dauke karatun gobe da safa a tare malam ya rasa ra'ayi kun taba gani da shi yasa yake cewa shi ilimi wato abu ne wanda ba shi da wahalar ɗauka kuma ka ɗauko kowane ilimi da wani ya karanta ko a jami'a ko na duniya ne baka taba ganin ana gadin ilimin nasa ba saboda ana jin tsawon wasu za su zo su lallabo su ɗauke karatu kuma duk wanda ya karatu shi yayi baka taba ganin wani ya yi karatu ba bayan ya rasu an zo gida ana rigima akan ilimin sa inna addini ne wani sun zo sun ce to billahi alladhi su za su gaji na hau da sarhu da balaga wasu sun ce a'a su za su gaji fiqhu da usulul fiqi da usulul tafsir wasu su ce su ta taba gani ran da din ya faɗi ya mutu wanda ya koya abin da ya koya yana da rai ya koya wanda bai koya ba ya ɗauki karatunsa ya tafi lahira da shi shi kala ba a rigima akan wannan to sai ya faɗa cewa yazidu bi kasaratil infaqi minhu wa yanqusu in bihi kaffan shadatta in kai karatu in kana karantar da shi Allah ya sa wa karatun albarka ya ta in ka kama hannu ka ki karantar da kuwa Allah ya zare wa karatun albarka ko ka taba ganin wani wanda ya ka san wani abu na ilimi saboda yana koya musu wannan ilimin ko na duniya ne ilimin ya dare ka taba gani to daga nan zaka fahimci bambanci wannan yana daga cikin mushkilar wannan al'umma yanzu waɗanda ba mu ba sun fahimci cewa ko duniya za a gina ba za ta gina ba in ba ta hanyar ilimi ba to sai mu mu da muke da annabin da aka fara saukowa da su amma kuma sai ka samu a wasu guraren mu ne ba duk wanda ya san yaƙe-yaƙen da aka yi yaƙin duniya na biyu tsakanin wato japan da Germany an kai wani matakin da ya rage saura kaɗan Germany ta kunyata a idan duniya America ta zo ta shigarwa ne, ta shigarwa Germany saboda kada ta kunyata a idan Japan wannan bomb a atomin bomb da ake magana an ce tun da aka yi shi babu wacce ta je ta taɓa gwada shi akan wasu mutane sai America ko yanzu ka je ka shiga ka bincika da ka je Hiroshima da wasu gurare sai yayyafin wannan bom ɗin sai da ta kashe musu mutum sama da dubu ɗari shida a rana ta. har yanzu tun daga yakin duniya nan biyu zuwa yanzu akwai guraren da bom ɗin da aka biya ka saki a waɗannan guraren ya sa ko ciyawa ba ta fitowa saboda me saboda tasirin wannan bom ɗin da wannan matsalar da ta kula da mai da mutum a duniyar jirgin da wasu karna a sakin jirgin me yasa aka yi wasu abu sai suka gara da cewa an yake su ne ta fuskar iri sai suka zo suka janye da shiga duk wani abu da ya shafi yaƙi ba sa ba da shiga gudunmawa ba sa kaza ba sa kaza sai suka ɗauki matakin sai sun gina ƙasarsu a ilmance kuma sai sun ɗauki matakin kare kansu nan gaba a ilmance abin da aka yi musu ba za su bari ya sake maimaituwa ba da yanzu ya nuna cewa a duniyance abinda aka yi masa ɗin ada yanzu yi musu hakan yana da wuya waye ya kamata su zamanto su ɗauki irin wannan darasin da matakin al'umman musulmi wannan a duniyance kenan kafin a tafi lahira to wannan shine abu na farko saboda wanda zai miƙi ya ce zai umarci mutane su yi abu ko su bari wallahi in bai da ilimin abin da zai ci ayi ko a bari maimakon ya jawo musulunci ko ya jawo alkhairi sai ya jawo bala'i bari zan baku misali ya dan faru tun lokacin gwamnatin makarfi wani wanda ba musulmi ba suna zuwa salam ba eh aikin hajjin su ne ku salam. wanda ya je dawo an ce ana ce masa ko jefi ne eh haka ake cewa kamar da za a ce wanda ya je makka ya dawo ana ce masa alhaji ku shikenan sai wani ya je jerusalem ya dawo ya dawo da wata yan karamar sarka da wata sarka haka da dan wani kundu haka a jikin sarkar babba Ya sa ya sa ya sa ya gaji da sawa sai ya dauka sai ya ba wata wacce ba musulma ba ita ita ma kirista ce kawai sai ta tafi gurin mai walda sai ta ce ita kuma tana so da Allah ya buɗe mata wannan kundin ya game a ciki mai wanda yana sa wuta yana buɗewa sai ga wani ɗan ƙaramin ƙur'anin ya ci kawai sai ya kabbara sai ya ce wallahi jinin ta halatta ai kawai abin da za shi ne a kaso ta kawai shi kenan sai rigima hayya hayya mutane suka taso sai aka ce to ai akwai malam wani inda suna ganin shi ya nemi irin ɗan hular nan ya sa ya ajiye sifa ta malanta sai suka ba shi hukuncin malam sai aka ce to yanzu abin da za a yi kar a yi komai a je a tambaye shi a ji shi me zai ce wata fatawa zai baya aka je aka same shi ana rigima to ga fa abin da ya faru sai ce to kafin ya musu fatawa sai sun ciro kanta tukunna sannan zai fatawa kaga su sun dan fi shi dama dama su suna ganin bai ma kamata a haka ba shi kuma da aka zo gurin shi sai ce sai an ciro kanta sannan zai fatawa yanzu don Allah yanzu in sai an ciro kanta zai fata to mai amfani fatawa kaga babu eh so kaga yanzu ku su kuma sun aminta da shi ne bari a je a tambaye shi a matsayin mafita saboda suna mai kallon malami ne amma tsakaninmu da Allah mu faɗa gaskiya wannan fatawar da bayar tsakaninmu da Allah ta dace da addinin musulunci har yi limamin kasa. amma kuma a nashi ma'aunin haka kawai yake ganin ya kamata bari ya ba da fatwa. abu na biyu shine wato an fasa da bihi wajen Allah wa izaza dini shafi sanda zan tashi in ce ai wani abu ba kyau ko ga wani abu da ya kamata al'umma sai ba ta yi ayi ko ga wani abu ya bayyana ana yi in ce a bari to in sa a zuciya ta tsakanina da Allah ina so addinin musulunci ya samu ɗaukaka ne ba ina yi ba ne don huta haushi akan wani so gwargwadon yadda ka sa Allah a ranka sanda za ka tunkari matsala ka gyara gwargwadon yadda Allah ke shiga lamarin wajen matsalar ta gyaru gwargwadon yadda ka cire Allah a lamarin gwargwadon yadda kai ma Allah yake fita shi a ranka shi ne jiya na fara jan hankali na ce ɗalibai da malamai su ji tsoron Allah mu daina mai da mu da gurin mu wajen huta haushi akan wasu a lokacin da muka saba da su saboda su 'yan siyasa ne ko su shugabanni ne saboda ko su alhazan birni ne ba su da mambari rikici ya haɗa ka da mutum sai ka zo rigimar kai da shi ne sai ka ce addini wane ya taɓa zai ruguje addini ya jama'a ku zo ku kama mun mu kai shi ƙasa zai baje addinin Allah kuma wallahi ƙarya ne ba haka abin yake ba to inda matsalar take duk abin da ka haɗa kace na Allah ne da naka duka kace na Allah ne to duk yadda tafiya za ta tafiya nan gaba sai Allah ya ware naka daban nashi daban shine saboda mu ji tsoron Allah kun ga Allah subhanahu wata'ala tun da ya san abin da zuciya ke zuciyar kowa ya gama da kowa wallahi mutane kake yawa dabara amma wallahi baka yi sake ma Allah dabara ba yasa kullum nake cewa kakka damu da mutane wajen sai ka gamsar da su su yadda kai na Allah ne a'a shi Allah kai da shi ka gamsar da shi kai na shi ne shi Allah in ya gamsu cewa kai na shi ne to baka da matsala wallahi ko mutane ba su yadda ba amma wallahi in mutane ne suka gamsu cewa kai na shi ne shi kuma bai gamsu cewa kai na shi bane to kana da matsala sana abu na uku alhikmatu wal basira ya zamanto akwai hikima da basira lokacin da zaka tashi ka gyara wani abu to a wajen wannan tun daga zabar zantukan da zaka wa mutum amfani da su sai ta yi la'akari waye ce wani hali ake ciki a ina ne kai akwai bannar da zaka ganta ma ba shi kana ganin ta banna ne amma da ka tashi ka gyara ka gara ka batta saboda in ka kawar da ɓannan yanzu to ɓannan da za ta zo kuma ta tsaya gurin ta fi wacce ka kawa to kana ji kana kallo wannan ɗin duk a nan gurin ina jan hankalin ustare ɗalibai malaman addini masu karantarwa mu daina wa mutane hukunci wani lokaci ta ba sa son gaskiya mu mu kalli da wata hanya muka shigo musu da gaskiya na ba da misali ranar na ce yanzu akwai hadisi annabi ya hana cibiya a masallaci sai wani yanzu ya zo da la'asar ɗin nan ta a fara tafsiri kuwa na karanta tambayo sai sama da ibrahim sai ce to wallahi ɗana ya ɓata ba a gan shi ba don allah a sanar da cigiya ko allah zai sa a gan shi kaga yanzu sai mu ce to dama annabi ya ce in mutum ya zo masallaci yana cigiya a ce kada allah ya sa a gan shi ka kai ma ɗan naka muna roƙon allah kada allah ya sa a gan shi tsakani da Allah an ɗora zance inda ya kamata a ɗora shi ta gaba ɗora zance inda ya kamata a ɗora shi ba wannan ya sa da ga wajen kalmomi Allah madaukakin sarki yake cewa kulli ibadi ya kullu lati hiya asar inna shaytana yanzabu yanzu nan daga faɗar kalma sai shi dan yanzu amfani da kalma sai sake yayya tsakanin ku yasa Allah ya ce a dinga zaɓa kalmomin da ba masu kyau ba ma mafiya kyau Allah ya yake amfani da su kana zaune a kofar gida mutum biyu sai suka zo ɗaya sallama da kai sai ce da Allah na zo mahaifinku yana cikin gida sai ce eh sai ce wajen shi da zo ai kai da kanka zaka ce to bari in shiga ciki dubo maka gani ko bari maka sallama da shi bayan ya tafi sai wani ya zo ya sallama sai ce ma ni eh, uban ka na nan lalla mahaifi ba shi bane uba uba kuma ba shi bane me duka kalmomin me suke bayarwa amma tsakaninmu da Allah wanda ya zo ya same ka a kofar gida kawai ya kalle ka ce wa ne idan na uban ku in ba sa'a ba yanzu nan sai ya raba ku da shi dan kai tsaye kana fahimta wannan mutumin dama neman rigima ne tare da kalmar da wannan ya faɗa mahaifi ita ce kuma wannan ya faɗa uba amma tsakaninmu da Allah wata kalma ya kamata amfani da ita Da wannan yasa ko ga Allah ya faɗa ya ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al Allah ya amfani da su cewa ai wa'azi da hikima sannan kuma da wa'azi mai kyau sannan haka Allah ya ce wa annabi kace kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirati ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin wannan wanda zai yi umarni ya ce a yi abu ko ya ce a bari dole ya dinga la'akari da lokaci da guri eh hatta wani lokaci wanda za ka ce min ya abu sai ka yi la'akari da shi mutum ne ma da yake da alaƙa da ilimi ko mutum ne da bai da alaƙa da ilimi Dan cikin gari ne ko ko a'a ma daga ƙauye ya zo duka sai ka yi la'akari da wannan ba to sannan abu na hudu shine ashafaqatu ala ashafaqatu wallinu tausayi da wato jin kai ga wanda za ka ce ya yi abu ko ya bari lokacin da ya fada cikin wani abu ba a suka zama falsar daliza ku duba ku gani fa idan manzan Allah mai dungurungun ga baki dai Allah ya ce fa bima rahmatin lahi bima rahmatin ولو كنت فضلا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. وهذا الشفقه ala man ya'muru bil lini wat tawaddud wala yakunu fazzan galiza ba a so mutum ya zama wajen umartan mutane da a yi abu ko kada yi, mutum ya zama yana da kaushin hali da kaushin ɗabi'a Allah fa cewa fa bima rahmatillahi fa bima rahmatin min Allah linta lahu saboda jin kai da tausayi daga gurin Allah ne sa kake tausasa wa sahabbai sai Allah ya ce wa annabi walau kunta fazzan galizal qalbi inda manzo Allah yana da kaushin zuciya yana da kaushin hali Allah ya ce lamfaddu min hawli wala da kowa ya watsi ya baka bu ashe lokacin da ya zamanto zaki umarni da kyakkyawa zaka hana wanda ya fada cikin wani yanayi ko kun san cewa asali idan mutum ya fada cikin sabon Allah ya kamata mu tausaya mai ne tausayin shi ya kamata mu yi kamar ku kalli wannan al'umma duk wanda ya fada cikin wani laifi sai a tara tsine mai albarka kawai ba ka muke yi ba masu mai addu'a ta Allah ya shirye shi su ne ‘yan kaɗan a kan wanda za su yi addu'a a san haka. Kai akwai lokacin da ɗan uwanmu musulmi in ya fada cikin kuskure, sai ka ga kamar sanda za mu zo mu bayanin kuskure kamar daɗi ma muke ji. Alhamdulillah, ni Allah ya taimake ni ban faɗa ba tun da kai ka fada to bari mu bayani. Maganan jin tausayi ko kaza ko kaza. ata ibn yasarin sun haɗu da abdullahi bin amr bin La'as, yace qultu sai na ce masa akhbirni an sifata rasulullahi fi tawrati dan labani labari ya sifar annabi take a cikin at-taura qala sai yace ajal wallahi innahu la mawsufun fi tawrati bi ba'd sifatihi fil qur'an yadda kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta shi da wasu siffofi a cikin alqur'ani akwai irin waɗannan siffofin a cikin at-taura yace Allah ya ce ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira yace akwai irin wannan aya sannan wa hirzan lil ummiyina na turo ka ka zama kariya ga al'ummar da ba ta da alaka da karatu da rubutu sammaituka al-mutawakkil na sa maka suna almutawakkil mutawakkil laysa bi fazzin wala galila yace haka sifar annabi take cin a cikin at-taurat manzan Allah ba mai kaushin hali ne da kaushin ɗabi'a da zuciya sannan wala sakkarun fil aswa ba mai ihu bane a kasuwa ya ta hayaniya sannan daga cikin sifar manzan Allah wala yi sayya'a a sayya'a manzan Allah bai ramu mummunan abu da mummunan abu walakin ya afu wa ya gafiru manzan Allah yakan yi afuwa ya kawo da kai idan an masa ainihin wato abu. Sadaka shi manzan Allah kokarin yake yi kawai in ba ka gane ba ya za a yi ka gane ba wai in ka mai ba daidai ba ya za a yi yara ba haka halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sanabu na biyar shine an ya kuna wato saburan rahiman haliman ka zama kana da haƙuri. da tausayi da jin kai kuma hakurin ya zama akwai dauriya a ciki saboda wannan mun faɗa mun ce Allah madaukakin sarki ya taba annaba hakuri cewa yayi hakuri yayi hakuri yayi hakuri in baka da hakuri to wannan hanyar tun farko ka shige ta ba ta wanda bai da hakuri ba inda da lokaci zaka samu cikin gurare da Allah ya ba annaba hakuri da siga ta umarni guda daya guri kusan goma sha tara a Qur'ani to guri ɗaya ne kawai Allah ya koro labarin wani aka ce ya hakuri dan manzon Allah ya san cewa a wannan babu sai kayi hakuri shine kissar da kuma da yace ya bunni ya aqimis salata wa amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar kun ga ya koro masa nasihohi da yawa amma da yazo nan ce masa ya bunni ya aqimis salata ka tsaya da sallah sannan yi umarni da abu mai kyau ka hana abu mara kyau sai yace masa wasbir alama a asabaka amma yi hakuri akan bala'in da zai same ka saboda inna zalika min azmi al wasu fa matsalas duk waɗanda suke shalanta-shalantan nan da zani wani ko bari ma ba ku haɗa da shi ba kawai laifin da kai ma ka ce Allah ya ce a yi abu kaza yana da kyau Allah ya ce a bar kaza ba shi da kyau a kan wannan zai kafa kyamara ya zazzage ka in tsine maka albarka yanzu ku je ku duba ku gani wani za ka ga musulmi ne cikin watan ramadana kuma da rana wani malamin in ma bai yadda da abin da yake yi ba na karanta a mafi karanci ba dole bane shi ka saurari ka tsallake kai kai gaba kamar za ka kana yin mukaddima tun kafin ka ce komai wani da zagi zai fara wato yanayin al'umma mu ko da abin da suke rubutawa a comment section ko su posting wallahi in ka kalla kamar suna ganin Allah babu abin da zai a wanda Allah yana so a faɗa min me bambanci zagi Ta faɗe shi da baki cikin watan ramadana ko ka rubuta a comment section abinda hannun dan adam ya rubuta Allah zai mai hisabi ko ba zai ba haka abinda baki ya faɗa za a yi hisabi a kansa ko ba za a yi ba to ku je ku kalli ɗabi'un al'umman mu a yanzu abinda suke rubuta wani fada rana matsala ce wani zai ɗauko yana magana a kanta bai fahimce ta ba shi a matsayinsa na mai saurare bai gane ba maimakon da bai gane ba in bai daba ko ya sha ya yi gaba In na dama shi mai karatun ai ba shi ya siya ma da ka kake kallon shi ba kai ka je ka nemo kuɗi da kanka ka siya ne data maimakon ya yi gaba shi kenan sai ya dawo sai ya da zagi ya yi fatan alkhairi wannan yana ciki to sai ya zamanta waɗannan ɗabi'un da asali ba mu da muke musulmi da muka ce mun yarda da annabi shine jagoran mu Allah ya ajiye shi yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kuna da kyakkyawan abin koyi cikin rayuwarku mai kyau wanda ko mutum yana yi alfarman wata in ya shigo ya kamata a ci ya ɗage ƙafa ya yi wa kansa tarbiyyar da in Allah ya da in dai a kwamin sashen ne daga watan Ramadana har ƙarshe ba zan taɓa yadda in zagi wani ba daga nan sai ya zama shimfiɗar da bayan Ramadana za ka ci gaba da rage abin har Allah ya raba ka da shi amma ɗabi'ar mutanen mu wallahi in ka kalla za ka ga kamar ganin suke abin da suka rubuta na zagi ko cin mutuncin wani ko kaza ganin suke kamar babu abin da Allah zai wallahi wanda ya yarda cewa Allah zai hisabi kan abin da ya rubuta na cin mutuncin wani ko zagi ba tare da haƙƙi ba Allah sai ya hisabi Allah ba zai ba to wannan sai ka yi hakuri sai an yi hakuri wannan ne yake ba a kai matakin da wasu in an wuce zagin ba ma zagin ka kashi ka suna iya kuna nan kasar an zo haɗakin Allah an samu malin jafar a kashi abu tillafin mihrami shekun fadilu zulman wa udwanan wa zalika jafar mai laifin bi aka zo ka kashe mala albani aka ja ka kashe mala umar dan min shiya a sabbato. aka kashe mala umar kumu a gombe wasu ma sun manta da su aka kashe malin goni a sani duka ba sun babbara ba da shi yasa aka ce sai an yi hakuri abu na ƙarshe saboda lokaci shine an yi kuna amilan mutum ya zama yana aiki bi ma ya amuru li ayya ka yi kokari to wannan gaba ta ƙarshe ta shida su ko mutane sai sun ji tsoron Allah kashi wa malami mu'amala irin ta annabi shi yasa za ka ga masu waka suke cawai gidan malam na kan gidan annabi na kan gidan malam na kan tudu gidan gidan wani gidan ma gidan annabi na kan tudu gidan malam na gangare kaga kenan malami yana sama da yana sama da annabi ko to su annabawa suna da tsari na Allah ya yi su a tsarin da ba za su yi laifin ba shi kuma malami an yi shi a wannan tsarin to sai mutane su ce tun da ka riga ka sa rigar malanta to kai ma yanzu mu'amalar annabin za su yi maka daga cikin sharaɗin malanta to kafa kuskure kai kuskure kana yin kuskure to mun maka sauka ne ko ba ka mutane suke ba to wannan in gobe lokaci ya ba za mu ba da misalai ana nuna lokaci ya yi kuma daga nan mutane kamata maganar da na faɗa a farkon ramadana kowa ya shiga sai yanzu yau gashi muna sha takwas na wata duk inda yanzu rana ita wuta sake zagayewa a sama jama'a sai dai maganan fa za a rufe karatun nan ba ita ake to yadda ta faru aka ce za a rufe karatu billahi la ilaha illa wa haka kowa shafin rayuwar sai fara haka kuma za a rufe shafin to kawai abin da ya kamata kowa iwa kansa kiyamul layli hada hadda tana hali Allah maɗaukakin sarki ya samu gama da duniya lafiya abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana to an ce akwai wani ɗalibi da malam ba mahaifinsa bai da lafiya yana neman addu'a dukkan waɗanda suke marasa lafiya ne da shi da ire-irensa muna roƙon Allah ta'ala ya ba su lafiya abinda Allah ya jarrabe su da shi na rashin lafiya Allah ka daga da su da shi duniya da lahira muna roƙon Allah subhanahu ta'ala kowa da bukatar sa anan ta alkhairi Allah ka biya masa abin da muke jin tsoro na sharri muna roƙon Allah madaukakin sarki ka nisanta mu da shi na alkhairi Allah ka kusanto da shi gare mu ka haɗa mana shi wayannan matsaloli na rashin zaman lafiya nan da can da ta fuskar tsoro Allah ka yi mana maganin su Allah yi mana maganin su Allah yi mana maganin Allah ka shiri shugabannin Allah ka yi riko da hannunsu Allah ka dora su akan daidai Allah kada ka sa su zama azaba akan mu dan tsarkin sunayensa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ka sa su zama rahama akan mu اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وإنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسل الحمد لله رب العالمين